نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu tashi a babu izalatin najasati wa bayani hako babu izalati an najasa wa bayaniha babin gusar da najasa da kuma bayaninta bayanin ita na jasa ɗin kaga ya yi wadda ba kan tartibi ba ne tun sai an yi bayanin ta tukuna kafin a gusar da ita yi so ba kan tartibi yake ba wannan wawun ɗin la ala tartib da ya ce izalatin najasa wa bayaniha ya kamata ya zama babu bayanul ko bayanin najasati wa izalatiha saboda dama sai ka san cewa abu kaza jisa ne kafin ka gusar da ita ko to amma ya zo da shi a nan ala ghairi wato magana ce za ta yi akan ya bude babin zai magana kan menene na jasa wani abu ne na jasa kuma wajibi na gusar da shi kafin a ibada ko ba wajibi ba ne menene kuma ba jasa ba sai ce an anas bin malikin radiyallahu anhu hukal an karbo daga anas dan maliku Allah ya kara masa yadda ce su su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khamri an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da giya tuttakhadhu khallan kamar mun karanta wannan hadisin go eh eh wato an tambaye shi game da giya tuttakazu hallan da za a rike ta a matsayin hallu wato ta zama hal shine hal shine idan giya giya idan ta lalace shine ta zama hal idan wanda suke yin giya idan suka sa ta inda suke yi din kuma sai ta lalace ba ta bugarwa to shine sai ta zama hal sai a yi amfani da ta zama hallu ko a mai da ita ruwa ko kaman kunu kunu haka so amma akwai asalin wanda suke yi daga 'ya'yan itatuwa daga 'ya'yan itatuwa daga dabinai inabi mangwaro da sauran 'ya'yan itatuwa ana yin kallo daga su da kuma wasu abubuwa na kayan vegetable irin vegetable haka suna amfani da ita wajen yin hal wasu za ka ji su da tsami mai tsami ma ya fi yawa kuma ana amfani da shi wajen cin abinci ko a mai da shi miya shi hallu din ya zama kamar miya an gane ko to shine hal to wai a riki ayi yi hallu daga giyar da ta lalace wato asali an rike ta ne an rike abun za a yi giya sai kuma giyar ba ta yi ba don ba ta bayar da sinadarin da zai bugar ba sosai saboda haka giya ta lalace kenan to a iya juyar da ita wannan zuwa ga hallu ya zama ayi amfani da ita ya halatta a yi hallu da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la mm, a'a ba za a yi ba saboda asalin asalinsa giya ne asalin hal din daga asalin abin da aka yi nufin yin giya ne da ita kaga wannan yana nuna mana saddu zara'i daga cikin abin lalle na saddu zara'i toshe kafar barna duk wani abu wanda zai iya haifar da barna sai a toshe kafarsa kada a kai zuwa gare shi an gane ba. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa ba za a yi khallu ba daga giya amma idan ba daga giya bane asalin ita khallun asalinta ba haramun bace khallu din ba har haramun bane ba shine wanda za ka gana cewa ma'u ma'ul khal irin su ne shi ake cewa khal din to aka yi daga giya wato asalin sinadari ko sunan giya ana yin su daga wayannan yayin can duka su ma da bino inabi da su mangoro da wai duk ana yin giya da su ana yi kuma da sauran kayan hubu hatsi irin su eh, dawa gero alkama a gani duk ana yin amfani da su da masara a yi giya to idan aka yi amfani da su aka zo yin giya din sai giyar ta samu matsala ta lalace bata bugar ba to sai a juyar da ta a yi hallu shine suke tambaya a iya amfani da wannan hallun da ya zama asalinta giya aka yi nufi sai aka zo aka mai ta kallo sai annabi ya ce saboda tunda asalin ta giya ne sai dai a zubar da ita ita giya innama umira an turak la tuttakhazu khallan aw tuttakhazu shay'an akhar yusta'malu biha innama umira bi an turak abinda umarni ya zo kawai shine a zubar da ita sawa'an tana giyan ko kuma ta lalace ba daga giya din kawai a zubar da ita shine umarnin shari'a musamman lokacin da aka sauka da ayar hannun haramta giya gaba daya ba zubar da ita turakul khumur a cikin madina ko to me yasa ya kawo wannan hadisi a karkashin babul izalatin najasati ko bayaniha tunda maganar najasa ake yanzu giya ta zama najasa don ya kawo ta a a zahirin abin da yake nufi a nan giya najasa ce wannan ala fahimi mazhabihi huwa domin huwa ya ta mafhabu bi shafi'iyya shi ibn hajar shafi'i ne dole kasance yana tafiya akan hadisai wani lokaci kuma yana sallamawa akan mazhabar shi to amma magana mafi inganci laisa kullu ma huwa haramun an yakuna najisa laisa kullu ma huwa haram kuna najisa so a ƙa'idan abun kullu najisin haram wa laisa kullu najis wa laisa kullu haram najis duk abin da aka ce najasa ne to haram ne amfani da shi kaban a ci ko a yi wani abu da shi haka an gane sai dai wanda shari'a ta keɓe kamar jaki Aisha za ta keɓe amfani da ita amma ba cin namanta ko amfani da fata ko wani abu makamantanta amma a yi amfani da ita wajen istimali ko a sayar a yi amfani da kudin ya halatta saɓanin kaga irin su kare da sauransu da alade ba za a sayar a yi amfani da shiga ko mushe a sayar da ita a yi amfani da kudin duk haramun ne an gane ko saboda haka a nan giya ba jisa ba ne ba so da giya zai taba tufafinka sai ka yi sallah sai ka gama sallah sai ka ga giya a jikin riganka ya aka yi haka to sallaka ka ta yi ko ba ta yi ba <laughs> saboda giya ba ya ba ce ba ɗahira ce kawai abinda aka haramta haramta ta aka yi kawai cewa kada a sha illa da ta sa aka haramta ta ba laisatil illa illa tahrim laisat fin najasa innama fi as-sukar yani as-sakar iskar ha tuskir shine kawai dama an hana ne haramtawa ma saboda bugarwa ne bugarwa ne aka haramta amma ba wai don najisa ce ba shi yasa ma aka yi ta zubar da ita a cikin madina lokacin da ayar haramtawa ta sauka a cikin sotul ma'ida innamal khamru ya yi razina mun innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun to kaga shikenan Anas ya girwaito mana ya ce can gidan Abu Dalha ne ana ta shangiya giya lokacin ya sai mai ya zo ya sanar da su ya karanta aya sai ya ce kawai ana ta zubarwa da wanda ya rage a cikin kofi da waye duk aka yi ta zubarwa aka dinga ɗiban tuluna ana fitowa kwararrota titina a cikin madina ana kwarar da giya a ƙasa kagan da najasa ne ba zai dinga ku zuba najasa a cikin eh, hanyoyi da abin nan ba ba najasa ba ne ba asalin shi zatin zatul hamr ainul khamri laysa laysa bi najisa innama innama hiya innama hurrimat min ash min min ajali as-sakran an gane ko saboda saboda haka ba haramun ba najasa bace ba wannan ita ce magana mafi inganci indal muhakkikin la indal jumhur amma jumhurul ulama zahabu ila najasatiha zahabu ila najasati khamr ayn khamri najasatu ayn khamri مع تحريم شربها وأما هذا كلام ضعيف وإن كان الجمهور هم الذين ذهبوا إلى هذا وكلام المحققين هم قلة وهم على الصواب wannan duka shine abin da malamai suka faɗa ya yi wannan magana bin Baz ya wannan magana Albani yi wannan magana cikin irwa abin nan Tamamul Minna da sauran littafan shi da sauran malamai duk sun yi magana kan cewa laisar najisa ita khamr amma shi Ibn Hajar ya kawo magana a nan saboda a masabansa shafi'iya don shafi'iya sun tafi akan najasatul hamri an gane ba saboda haka ba nisa bace ba wa anhu ay an anas an anas bin malik radiyallahu anhu qal lamma kana yawm yawm khaybara amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aba dalhata fanada inna allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliya. fa innaha rijsun muttafaqun alai Anas yana sanar da mu cewa lamma kana yawma khaybara yayin da ya kasance ranar yakin khaybar a shekara ta bakwai bayan hijira khaybar gari ne da kuma gonaki da matsugunan yahudawa a wancan lokacin an gane ko tabu udu anil madina bi nahawin min مئة mil تبعد an anil madinati bi nahwi mi'ati mil ta kai mil 100 daga cikin madina zuwa garin zuwa inda khaybara bai yahudawa ne suke tsuguna wajen su ne mazaunan su ne da gonaki da komi a gurin ta kai mil 100 daga lokacin an to sune suke zaune a khaibara to aka kai musu farmaki a ranar a shekara ta bakwai bayan hijira aka kai musu farmaki aka kuma defeating din su gaba daya aka karya su a yaki saboda haka sai musulunci ya mallake garin da gonakin gaba daya a matsayin ganima to wannan yana daga cikin takaici da yahudawa suke suna takaicin wannan sosai da kuma takaicin yadda aka kori banu nadir musan banu nadir da aka kore su daga madina sun koma haibara kuma suka zauna can suka haɗu da yahudawan da ke can musan an kore su daga madina ko annabi ya kore su so zana a haibara to umar da ya zo kuma sai sake su daga haibaran ma gaba daya ya ce duk su tashi masu bar irin ma gaba daya jaziratul arab gaba daya saboda haibar tana cikin jaziratul arab tana tsakaninta da madina ce mil ɗari ne kamar nan zuwa ina eh, mil ɗari eh? udil kai haba ai wane udil ko baba kilomita muka ce kilomita ma ai udil bata kai kilomita 50 ba ma ko to mel mel kowane mel biyu kilomita uku ne kowane mel biyu kilomita uku ne eh zuwa shuwarin ko kaga zai kai daga nan zuwa shuwarin aga akwai nisa akwai dan nisa amma dai du'a a area ne duk bangaren duk an da islam ne duka a lokacin musulunci ya kama garin an gane ko to sai aka kore su daga nan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan yaki an karya su a yaki amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a sai annabi ya umarci manzo Allah ya umarci abu talha fanada shi abu talha wato mijin ummu sulaim mahaifiyar anas dan maliku saboda lokacin da anas dan maliku mahaifiyarsa a lokacin da annabi ya shigo makka a madina ya yi hijira zuwa madina a lokacin yana dan shekara goma to shi babansa maliku din baban anas din shi ne ya ce shi ba zai zauna inuwa ɗaya da manzan Allah ba eh, wato sama ba za su yi musu inuwa tare da manzan Allah gari ɗaya ba saboda shi ba zai musulunci ba saboda haka kawai ummu salama ta shirya su bar gari ummu salama ta ce ita kuwa ta samu ringa yanzu ne mata za ta ci gaba da zaman madina <laughs> eh zama da haka shi ko yayi fushi ko ta ce tafiya ta yi ya shiga duniya shi kenan ba sake jin uriyarsa ba shi malik din da shi ne abu dalha kuma ya aure ta shi kuma lokacin bai musulunta ba abu dalha ya zo neman aurenta saboda haka sai ta ce gaskiya mituluka la yurad ta ce ya abu talha inna mitulaka la yurad irinka in ya zo neman abu ba za a mai da shi a ce babu ba bara ba shi ba saboda kirkinka da matsayinka mitluka la yuraddu illa annaka naka. al-mushrikin lam takun minal muslimin kai ba musulmi bane ba zasta musliman in anta mushrik anta mushrikun shi ne ya ce wannan shi ne illar ya ce ya ce to zai musulunta inda wannan shi ne illar kawai da takunan saboda ya nuna mata dala saboda yana da kudi akwai dala akwai pound sterling akwai abun nan <laughs> eh mai kudi ne dama shi abu dalha da ta ce ina ba wannan bane matsalarta ita matsalarta kawai kafircinsa idan wannan kafircin babu shi to ko bai da dala in ma cikin in ma miskinun za mata raba ne shi <laughs> shi kenan ka gani da shi ne ya tafi gurin annabi sallallahu ya kama hanya ya ce bare tafi gurin annabi musulunta dama ce yana sha'awan addini wasu suna sukan abu dalha suna cewa musuluncinsa don mata yayi musamman ka dauko irin su shi'a da sauran abubuwa suna sukan irin wannan sai ce ai don mace ya yi musulunta to amma sun manta lokacin da ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hango shi falan ma ka gani ko bin ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallama atiyan za zaka abu talhata wafi wafi islamun ce ga can abu talha yana zuwa na ga musulunci a cikin zuciyarsa kafin ma ya zo ya dace ne kamar yadda ake cewa ne wai faduwa ta zo daidai zamani dama yana da sha'awan addinin sai gashi kuma sai mata wannan ummu salama ta sake a akan abin haka shikenan karfafasa ta yi ba wai don ita ne zai musulunta ba aslan akwai musulunci a zuciyarsa kaga annabi ya faɗa ya ce akwai ya ba da shaidan musuluncinsa kafin ma ya karaso ka gani kaga ya ba da shaida kenan musuluncinsa ingantacciya ce domin ba zai faɗi abin da ba haka ba don inda ba hakan bane Allah sai bayyana cewa ba gaskiya bane imaninsa kaga shikenan to shine aure ta to shine Abu Dalhan nan annabi ya masa umarni ya yace fanada ka je kai kira a cikin jama'a inna Allah wa rasulahu yan kum cewa Allah da manzonsa sun hana ku suna hanawa hani na tahrimi alluhumil humuril ahliya game daga naman naman jakunan gida jakunan gida kaga humurul ahliya haramun ne sabanin humurul wahshiya akwai humurul wahshiya Shi ne kishiyar wannan alwashiya na wahash kenan wato na daji jakun jeji halan ne a ci shi shi ana farautansa kuma a ci jakin dawa amma jakin gida shi ne aka haramta saboda nan shi yasa ya zo da kaidi a ruwayar ta ina ka fahimci cewa jakin daji halan ne min ajalil kaidi eh, min ajalil qaidi huna li'annahu ƙayyadal al-humur bil ahaliyya وهذا يدل على أن الوحشية حلال nuna duk nasi da ya zo da kaidi ya ƙayyade wani abu da ya bashi hukunci ya ƙayyade hukunci akan wani wata siffa to siffan da ya fita daga cikin wannan kaidin ya nuna halal ne an gane yawwa sai ce fa inna harijisun ga kuma da illa anan illatu tahrim wa hadha illatu tahrim haka ce illa allala fulan ala tahrimi kaza bimana ja'a bi sabab wa bayan taharimihi shine ma'ana illa an ce al a nan malamai usul ko fi hadisi ko abin suka ce illa illatu kaza bima'ana sababuhu wa daliluhu dalilin abu da sababinsa shine illa ba wai illa na na da'ifanci ko rashin lafiya ba an gane da yakan zo da ma'anar rashin lafiya bihi illatun yana da illa ma'ana ba shi da lafiya ko kuma yana da rauni an gane ko sai ce fa inna ha rijisun domin jakunan gida rijisun najasa ne rijis nan bi na najasa inna ha najisa muttafaqun alai an gane ko wa an amri bin kharijata radiyallahu anha anhu qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biminan wa huwa ala rahilatihi ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه to kaga wancan hadisi na makaranta na Anas din da na na wannan jakuna kaga ya nuna kenan jaki rigis ne gaba ɗayansa rigis ne saboda haka ita ma jasa ne kenan namanta da fitsarinta da yawunta da ba hayanta da sauransu duka rigis ne na jasa ne sai an kawar da shi ya ta’u mutum in ya taɓin ja fitsarinsa ko abin ya taɓa mutunsa ya wanke saboda jisa ne in kuma ruwan fitsarinsa ya zuba a wani wuri za ka abin nan sai ka yi faruwa a wajen an gane wa to sai ce wa an amri bin kharija daga amru bin kharija radiyallahu ta'ala anhu qala khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi mina manzon Allah ya mana huɗuba a mina ranar goma ga wata daga goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata su ne a zaman lokaci kwanakin zaman mina kenan mina an ce an kira ta mina li'annahum na iraƙatar dami ko iraƙatar dima fi mina e, iktaru iraƙatar dima don asalin amna yana zuwa da ma'anoni da ma'anoni akan ce amnar rajulu iza sakana mina in ya zauna a mina sai ce amnar rajulu ai zahaba ila mina wa sakana akan ce amnar rajulu addima'a ai araqahu shi amnar rajulu addima'a bi ma'ana ya kwararar da jini so asalin mina din kwararar da abu kwararar abu shi yasa an ce amna amna ya tafi zuwa mina to minan asalin sunan ya zo ne daga kwararar da jini da aka yi ta yi da suke yi lokacin aikin haji tun da ka san ko lokacin jahiliya suna yin wannan suna yin aikin haji kuma suna zuwa mina din kuma suna yanke yanke sai dai suna yanka ne wa gumaka da tsafe tsafe ba domin Allah ba ina fata an fahimta suna yin dawafi suna yin safa da marwa suna wa duka sai dai yanda suke kaga kamar yanda ya zo a wani hadisi in suka zo suna talbiya har talbiyan nan suna yin ta eh labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka wa malaka nan ne suke suka kara shine shari'a ta zo ta ɗebe nan gurin sai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka wa ma malak <laughs> haka suke haka shirka ne wannan wai sai dai akwai wani illa sharikan huwa laka wa ma malaka shi wannan abokin tarayya da muke bauta masa ya muka mai da shi tsani zuwa gare ka naka ne da mallakanka ne da duk abin shi ma ya mallaka duk mallakanka ne haka suke yi sai shari'a ta zo ta ce a wannan gurin a ɗebe shi sai la sharika laka innal hamda wa eh, laka wal mulk la sharika laka ta ce sai a ce inna ni'mata wal mulku an-ni'mata wal mulk wal hamd wal inna ni'mata laka wal mulk la sharika lak saka ka wannan to shine mai din to anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya abin nan yayi musu huduba yace na ya musu huduba wannan huduba din ba ratiba bace ba wa huduba ce ratiba ba don akwai al ratiba ita ce kamar kamar juma'a khutbatu yawm al-eid khutbatu salatul khusuf aga duka wayannan ratiba ce domin shari'a ce ta sanya khutba ne da'iman abadan za a rinkai a wannan lokuta na fata an fahimta ita wannan kuma khutba ce na dari'a al dari'a wanda take tasowa kawai wata munasaba ce take tasowa sai annabi ya kuduba a wajen to irin wannan kenan kuduba ba ta mina din wani abu ya taso don lokacin ya yi ba ne yana sanar da su abubuwa na ayyukan haji da sauransu a nan mina sai ce wa huwa ala rahilati yana kan abin hawashi wannan taguwar tasa wa lu'abuha yasilu ala katifi katifi kuma yawunta yawun wannan ah, taguwar yasilu ala katifi yana yana gudana akan kafadata ko katifi katafayya wato akan kafaduna tunda yana tsaye ne yana rike da akalata yana rike da akalata guwar saboda kaga yana kasanta kenan daga gaba shi annabi yana kan taguwar yana jawabi wa mutane shi kuma yana rike da akala yana tsaye tunda kaga ya bakinta yawunta yana zubowa yana yana sauka kan bayansa kuma haka ya tashi aka yi sallah bai canja riga bai wanke ba kuma annabi bai ce mai komai ba saboda nan abin da yake nunawa yawun raƙumi ɗahiri ne don da najasa ne da annabi zai ce ka wanke amma tun da lam ya hasul shay'un mithla zalika to yadullu ala taharati lu'abil ibl eh wa kullu kullu halalil akli duk dabban da ake ci yawunsa ɗahiri ne fitsarinsa ɗahiri ne bahayensa ɗahiri ne hawayensa ma ɗahiri ne ai suna yin hawaye ko <laughs> duka ɗahiri ne shi yasa wani ya ce ma daliluka ala hadha Amma da raita ana la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadri bi dalika watakila annabi bai san yawun ya zuba ka fada sa ba zaka ce kuma zahiri eh shine suka ce ai ai izalam ya alam bihi rasulullah ya alamu bihi rabbu rasulillah Tunda an aiko shi ne ya isar da sako ko bai yiwa wani abu wanda ba daidai ba kuma Allah ya kyale shi don Allah zai sanar da shi ya ce abu kaza ga hukuncin hukuncinsa sai kuma ya sanar da mutane so wannan yana daga cikin ahadith taqrir wanda ya taqrir kenan ma aqarrahu rasul sallallahu alaihi wasallam fu'ila bi amamihi fa aqarrahu wa lam yanha wa lam yazjur anhu to kaga wannan ya nuna kenan ya tabbata cewa yawun dabba da kamar raƙumi kenan da ake cin namanta da sauran dabbobin da ake ci bahimatul an'am yawunsu da hawayensu da da majinansu da komi duk ɗahiri ne in ya taba ka ba sai ka wanke ba sai dai ka wanke don tsafta shi kenan so wannan baya daga cikin najasa kenan shi ma وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه anan daga Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu mani manzon Allah ya kasance yana wanke mani daga tufafi yana wanke mene mani ثم يخرج ila الثلاثه sannan ya fita zuwa wajen sallah fi dalika thawbi a cikin wannan rigar da aka wanke da manihin a jiki gashi na rigar da ita zai tafi sallah wa anzuru wa ana anzuru ila athari al fihi ni kuma ina kallon gurbi ko alamar wankin a jikin rigar athar shine alama inda aka sa ruwan aka wanke gashi yana tana ganin shi a jike ya tafi wajen sallah wurin a jike sai ta wanke shi ya abin nan aka wanke wajen sanne ya tafi to wankewa yana nuna najasa ce a ganin in aka kawo wannan hadisi ana nufin cewa mani najasa ne me dalili sai a ce ai saboda an wanke to wankewa kawai mujarrad fi'il mujarradul fi'il alladhi yasduru anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yadullu ala alwujub illa liqarinatin wannan ka'ida ce dama ta malaman usulul fiqh suna cewa kullu a'malir rasul a wannan lafazin suna cewa kullu af'alir rasul sallallahu alaihi wasallam ma lam yadulla alaihi dalilul wujub fa huwa ala istihbab wannan ka'ida ce amma amma ce saboda haka anan mujarradul ghasl la yadullu ala najasati shay ko ala najasati al maghsul mujarrad al ghasl la dullu ala najasatil maksul wato tsantsan wanki kawai don an wanke kurun wannan wankin kaɗai baya nuna cewa na jisa ne abin da aka wanke musamman abin da yake ammat bihil balwa kama yukal abinda abinda ko da yaushe yana faruwa an gane ko to anan ga hadisi na gaba da ya kawo wana da yana da alaka kafin mu sake wani bayani wali muslim muslim yana da ruwaya wannan mutafaq alai ne wancan ruwayar na farko wannan kuma muslim ne in fara da bihi muslim muslim fi ruwayati hadha hadha yace laqad kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan na kasance ina kankare shi maniyin daga tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kankarewa kankarewa da akai fa da farshe eh abun nan ya dan bushe dan sa haka ko a yi haka mutum ya yi haka shine fark kankarewa kenan in ya bushe fayusalli fihi sai ya yi sallah cikin rigar wato yana sayar da rigar da na kankare to kaga wannan yana nuna kenan yana nuna ba na bane ba kenan domin law kana law kana najasa lama yakfi taharatihi bil farki fakat ba zai yi kawai a wadata da kankarewa ba saboda abun yana jiki ya bushe zigan ya tsotsa har ya bushe na ga aka kankare shi yana nan asar din yana na jiki na maniyin wannan nuna ba najasa bane ba na fata an fahimta da yake biyu kenan yace wa fi lafdin lahu a wani lafazi kuma lahu aili muslim laƙadi kuntu ita aisha ta ce na kasance ina kankarewa a laƙal kuntu na kasance a hukuhu ina kankare shi ne da farko da huk alhaku ma'ana guda ya bisan a bushe idan ya bushe bi zufuri da farce na da farce min biyu daga tufafinsa kuma ya yi sallah cikin rigar kaga tun da za a kankare shikenan in ya ɗanye kuma sai a wanke kuma saboda tsafta ne saboda wani abu ne wanda ba shi da daɗi ka fita da shi cikin mutane sai ga sha jikin rigan mutum kamar majina ne shi yasa abdullahi dan abbas ya ce mani hukuncinsa matsayin majina ne in ya bushe ka kankare idan kuma ya danye ne sai ka ka ka wanke shi ka gani saboda ba zai kankaru ban danye ne so in danye ne kaga sai ka in ka ce zaka share shi ma shan sa zama sai ka wanke shi yafi amma ya rage bushe kawai in ka kankare ma shikenan in ka kankare ka kankare shikenan ya ya fita kenan saboda kada ka shiga cikin mutane da shi kamar majina ne ya ce ga majina jikin rigar mutum a bushe kaga ba zai so ya shiga cikin mutane da shi ba ba wai don kuma na najasa bane majina so abdullahi dan abbas ya daidaita tsakanin mani da majina kawai ɗahiri ne sai dai kuma saboda tsafta bai kamata ka shigo da cikin mutane ba sannan in ka zo wannan fita babin nassi kenan in ka fito kun ka zo kuma ta babin al'akal ta hankalce bai yiwa ka ce da mani na jisa ne domin ka ce mani na jisa ne to wannan yana nuna asalin dan adam na jisa ne an halicci dan adam ne daga najasa wa fihim kuma al'ambiya uwar rusul a gaba zai yiwu ba wayanda suke kafa hujja da ayan nan suke wa alam na khuluqukum min ma'in mahin sai suka ce mahin ma'ana ruwa wulakantacce don asalin mahin wulakantacce kenan ma'ana ana nuna rauni mai rauni sai dai mahin ba wulakantacce ba duk da suna fassara wulakantacce ba wulakantacce ne don mahin daga da'af ne wato ruwa mai rauni wato shi dan adam asalinsa mai rauni ne bai kamata ya dagawa ba kamar Allah yana nuna dan adam ne matsayin ya duba halittarsa a tun farko mai rauni ne ba shi da abin nan menene can cikin suratun rum min da'afin thumma ja'ala min ba'di da'afin quwwatan alamin ba min ba'di quwwatin da'afan wa kulu kuma ma sha'u to kaga kaga dan ya halce ku ne min da'afin daga rauni me raunin shine mahim din can shi yasa ake fassara aya da aya tafsirul kur'an bil qur'an su nan ba za ka fassara ka ce ma mahin wulakantacce domin asalin dan adam ba wulakantacce ba ne ba Allah yana ishara ne zuwa ga rauni raunin dan adam cewa daga ya kalli abin da aka halice shi mara daga abin da aka halice shi a gani abin da can cikin suratu can bani alkiyama can ƙarshen suratu kiyama menene yake cewa ya kunu tufatan min maniyin yumna sun kana alaqatan fa khalaqa fa kaga min maniyin yumna daga maniyi digon maniyi da ake diga shi shine yumna ay yuqtaru mana ake diga shi cikin mahaifa shine maniyi aka haifci dan adam to haka dan adam ba wulakantacce bane ba so adam isharar ne cewa asalin dan adam wato mai rauni ne bai kamata ya yi ɗagawa yana faɗin rai har ma ubangiji masa umarni yana hura hanci yana ganin kamar ba a isa masa umarni ba bayan ko wato mai rauni ne shi na fata an fahimta suka ce kuma wai ai najasarsa saboda yana fitowa ne ta hanyar da fitsari ke fitowa wai tun da ya fito ta nan to shi ma ya zama najasa ce ya za ku faɗi wannan magana ah, yanzu don sun haɗa hanya nan sai a ce kuma hukuncin su ɗaya yanzu idan alade ya zo ya wuce ta nan sai rago ya zo ya wuce sai <laughs> ka ce ragon ya zama alade <laughs> eh, don an haɗa hanya kuma shi kenan haka ba zai yi don sun haɗa hanya kuma ce abin nan ba babu wani hadisi ingantacce da ya zo wanda yake nuna cewa eh, mani na jisa ne babu shi sai dai kawai a dinga wannan ijtihadi din wanda ijtihadi ne fi muhallin nas ko fi mauridin nas ka gani wanda duka wannan ba a kuskure ne ba haka bane ba saboda haka a takaice mani ba najasa bane ba mani ɗahiri ne huwa huwa dahirun yujibul ghusl inda khurujihi wa inda kuruji kuma labudda an ya kuna mutadaffiƙan dole ya zama mutadaffiƙan eh, don min in dafiƙin ne ruwa ne mai tunkuɗa yana daga cikin alamunsa shine ya tunkuɗo da ƙarfi ya fito lokacin da ya fito ba da ƙarfi ba kuma to ba lalle wajabta wanka ba dole fitowansa ya zama da ƙarfi ya fito ya zama ya fito ya tunkuɗo ne ko a farke ko a cikin bacci don a bacci ne zaka yi mafarki ne kuma a mafarkin zaka yi mafarkin wani abu ne sai za ka ji fitansa da karfi na fata an fahimta to saboda haka wannan shine zai wajabta wanka don wani lokaci kan fito min illatin dole ya zamo ya fito ne min lazzati wa tarab shi shi maniyin kenan don wani lokaci yana fitowa min illatin saboda wani wata illa wani rashin lafiya kaga illatin anan ana nufin rashin lafiya amma illa a gurin maganar dalili wajen kafa dalili ana nufin sababi da dalili eh, haza illatu hazal kalam shine kaza an gane ko saboda haka ma ni a takaice ba da jasa bace ba ba jasa bane ba dahiri ne mai tsarki ne saboda haka ana in an wanke shi wanke shi ne saboda dai tsafta in ya bushe sai a kankare an gane saboda haka wannan wannan kenan wa an abi samh radiyallahu anhu qal qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulam akhrajahu abu daud wa an-nasa'iyyu wa sahahu al-hakim wannan hadisi an karbo shi daga abu sam khadimu rasulillah sallallahu alaihi daga cikin khuddamur rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi wa annabi hidima kuma hadisin ɗaya ne tak hadisi ɗaya tak yake da shi dukkan duniya shi wannan sahabin shi ne hadisus guda daya ka gani shi yana cikin masu hidima ne kaga sauban kuma shi sauban shi bawa ne annabi yan tashi maula ne yana cikin mawali rasulillah sallallahu alaihi wasallama don maula shine bararren bawa wanda da bawa ne sai aka yanta shi kaga ya zama da shine ya zama maula akwai maulal asghar akwai kuma maulal a'la babban maulal a'ala shine allazi a ataka al-maulal kuma huwa allazi utika wanda aka yanta shine maulal maulal asgar ka gani bararren bawa kenan to shi wannan abu samh shi ya shahara ne da alkunyar sadama kawai yan yi sabani wajen sunansa wasu ce sunansa eh, abin nan rayyat aka wasu ce sunansa rayyat shi wannan abu samh wasu kuma wa kadkila gairu zalika amma inama istahara eh iyad iyad nake son ce yawa akwai rawat akwai iyad dama sun yi sabani akwai iyad sun faɗi anan go to akwai iyad sunansa kenan to amma dai istahara uh, bi kunyatihi ya shahara ne da alkunyarsa hmm, shi abu samh to saboda haka shine yake ya mana wannan hadisi yace qala na nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yughsalu min bawlil jariyati ana wanke fitsarin yaro um, yarinya yarinya karama wa yurashu min bawlil gulam kuma ana yayyafa ruwa akan fitsarin ka yaro namiji wato jarirai kenan ana magana jarirai ne anan jariya ana nufin jaririya wanda ake goyo da kuma yaro nan su biyun izalam ya akuli ta'am dama al-gulam iza ya akuli ta'am kamar yadda zo a wutar waya shine adabit ka'ida da zaka fahimci zaka gane wani lokaci ake zuba ruwan wani lokaci ne za a wanke don in ka ce yurashu yayyafawa shine zaka ɗebo ruwa an turasha wa in lam yaqtur ma ka dan yayyafa ruwan ko da ruwan bai diga daga jikin tufafin ko da bai diga don haka ba sai ka matse ba ba sai ka wani wanki haka ba yi gusalu kuma shine sai an yi haka sai an zuba ruwa an murza kuma a matse shine yi gusalu sannan a yi haka haka haka shi kenan wannan yarinya ce abin da za a yi kenan in kuma yaro ne karami ya mafi tsari a jiki kawai sai a ɗebo ruwa ɗan ya fa sama sama shi kenan yurashu ne ba sai an wanke ba amma nan adabit huwa an Allah ya akula ta'am wato an ya kuna aglabu ta'amihi ko aglabu aishihi huwa laban labani ummi walma shine mafi rinjaye cewa lami a yakul ta'am ba lalle baya cin wani abu zai iya yiwa a sa masa wani abu haka na abinci haka kaɗan ya ɗan taɓa amma ba shine abincinsa ba ba la min minhu mama yake sha kawai ya koshi ne yake abin nan dinsa to shi shine ake nufi amma in ya zama yana cin abinci ya zama ya stagani bi akali ta'am to a wannan lokacin yugusalu gusalu hukumu husara hukumul kabir saboda ya zo a wata ruwaya da aka zo shine ya ce ja'at ilaihim ra'atun bi sabiyin lam akuli ta'am a wancan lafazi wata mata ta zo masa wajen annabi da yaron ta baya cin abinci shine faja'alahu fi hijrihi annabi sai ya dora shi akan cinyan shi nan sai ya masa fabala alaihi sai ya masa bawali to shine annabi sallallahu alaihi wasallam fada abi ma'in farasha alaihi a wannan lafazi yace fa zaha alaihi sai ya yafa kaga shikenan lam ya'kul ta'am anan da yazo mutlaqan kaga wannan mutlaq ne so yuhmalu ala zakal qaid qaidin shine idza lam ya'kul ta'am walakin idza akala ta'am fala yurashu inma yugsalu kama yugsalu thawbu al-kabir an gane to wannan shine dabit din za gane idza lam yakul ta'am to mal farqu ma huwa al farqu baina bawlis jariyati wal ghulam hatta yurashu ala ala bawlil ghulam wala yurashu ala ala bawlil jariya illa an yusal ma huwa al farq me me ya bambanta malamai sun ita tattaunawa suna kawo wa wasu ce ai sinadarin wani sinadarin cikin fitsarin mace yana da wane ne kaza har suna ta kawo maganganu iri iri duk a ƙarshe dai in aka kawo maganan sai a ce wallahu alamu <laughs> don nassim bai bayyana dalilin da yasa ma huwal illa illatu tafriq illatu tafriq lam yubayyan ba bayyana wannan ba saboda kawai ana yin sa ne ta abudan so illar kawai sai dai a ce illatu at-tafriq huwa qaulullahi wa rasuluhu maganar Allah da manzonsa kawai tunda Allah ne ya faɗa da manzonsa kenan kawai shine illan eh samina wa na kawai kawai mu yi aiki da shi ko mun gano hikimar ko mu gano hikimar ma huwa hikima fi tafriq wa ma alimna al kullun sawa domin ba a dora mana cewa dole sai mun san hikimar kowace irin ibada ko kowane irin aiki a cikin musulunci sai ka san hikimar tukuna sannan kai ba na ba ta fahimta kawai abin da ake bukata sam'an wada'an kawai wada'atan shikenan wannan shine magana mafi kyau kawai shine abin da magana don duk abin da za a faɗa duka kame kame ne tuna babu dalili ya fi na maza ya fi abin nan na mata kaza duk haka suke ta kawowa ya fi wari ya fi waye duk wannan kaga wannan kuma duk annabi ne ya faɗa ba to saboda iri ɗaya ne ai saboda shine eh, ruwa ta sha madara ta sha shi ma ruwa ya sha madara ya sha <laughs> amma su kuma duk iri ɗaya ne tun da bai maganan kashi ba hukuncin eh, abin na ra'id babu shi ko saboda haka ra'id na jariya da kuma gulam duka ɗaya ne in aka yi wankewa za a yi duka duka iri ɗaya ne babu bambanci an gane ko alaikum assalam wa rahmatullah wadai hada na'am to ai sai mun karasa wa an asma binti abi ko kuma dai a rage bayanai kawai mu yi don mu karatu da yawa ko yawa Eh? eh yana da fa'idarsa shi ma ta wata fuskar ta wata fuskar kuma akwai tafiyar wahainiya <laughs> eh? to ya isa haka shi abu sam hidima yake wa annabi sallama don yana cewa wata in annabi zai yi biya bukata ko wani abu sai ce ya juya baya sai ya juya baya sai ya tare shi haka sai ya juya masa baya sai ya tare shi a wani wuri in zai biya bukata don kar wasu masu wuciya su hango shi aga shi sai tsaya sai ya haka sai ba shi kiya to shine wata suna zaune sai aka zo da Hassan da Husaini sababu wurudul hadis din kenan zan hadisai ma suna da asbabul wurud kamar yadda ayoyi suke da asbabun nuzul da eh, sababin wurud din shi sai sai aka zo da Hassan da Husaini sai ya rike ajiye su a jikinsa jikokin annabi kenan Hassan da Husaini suna kanana sai suka yi fitsari sai ya dauka zai wanke ya ta kama riga annabi din zai wanke mishi sai annabi ya ce a ah, innama yurashu abin nan yuksalu min bawlil jariyati wa yurashu ala bawlil gulam saboda haka ba wai sai ka wanke ba tunda dukan su gulamaini ne yara ne guda biyu maza don haka in aka yi farwa shikenan sai ya gaya masa wannan hadisin sababin kenan da aka yi su hakan da ne aka zo da su suka yi masa fitsari kamar da ya zo a cikin ruwaya din an gane ko daga cikin shi Abu Dawuda tun da daga cikin wanda suka rito akwai abu da wannan sa'i wa sahul hakim shi abu da ya kawo wannan lafazin da kuma shi na sa'in kansa ma ya kawo wannan ruwaya da sababin da ya sa aka yi wannan sai ya ce wa an asma binti abi bakarin radiyallahu anhuma annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawba asma'u binti abi bakar wato asma'u diyar abubakar siddiq radiyallahu anhuma radiyallahu anha aw anhuma limadha hiya wa abuha musliman eh, idza kana sahabiyyu muslimun musliman wa abuhu musliman idan idza eh, ata bihi an yuqalu radiyallahu anhuma in kanu akthar min min ithnaini radiyallahu anhum don galibi wanda ake cewa radiyallahu anhu din galiban zaka samu iyayen nasu ba su musulunta ba to shine sai ya ce annan nabi ya sassana kala fi damil haidi annabi ya faɗa a cikin hukuncin jinin haila yusibu thoba da yake taba da ya taba tufafi jinin haila ya taba riga yaya hukuncinsa sai annabi ya ce ta huttuhu ita matar sai ta ta katse shi si wannan jinin ta katse shi thumma taqrusuhu bil ma'i sannan ta ta wanke shi da ruwa wankewa da aka yi fa haka haka ta dirje shi ta dirje shi an gane wadda saboda jini ne shi jini ya taba riga yana shiga sai yana tsayawa sosai a jikinsa sinadari wanda yake tsayawa jikin riga saboda haka za ta hada da aka yi fa lokacin take wanke wajen tunda galiban da jinin dan wani wuri yake taba ba da yawa ba saboda kan tashi wanke sai ta sai ta dirje shi haka shine ta qurusuhu alƙursu shine wankewa bil wato ghaslu alghaslu bil azafir wankewa tare da wannan ba haka ba an gane ko to kaga bayan ta katse shi in kuma abu ya bushe sai ta kankare don alhattu da alhakku eh, da farko bi ma'anan sai dai hattu din yana daukan katsewa lokacin da yake danye kuma a katse shi in kuma ya bushe kuma a kankare shi yana ɗauka wannan ma'anonin an gane ko thumma tanzahuhu sannan ta wanke da ruwa tanzahu nan ba yayyafawa ba ai tagsiluhu shine ta hada tsakanin biyu haka sai ta yi haka kuma kenan wato da farko in ta kankare sai ta ɗan zuba ruwa ta ɗan sa sinadari haka na sabulu ko na abu sai ta dan ko omo ta yi haka ta dan dirza shi ta dirje shi ta dirje shi ta dirje shi sannan ta zuba ruwa ta wanke haka sannan ta matse ne abin kaga wannan jerin dole sai ta bi su wannan yake nuna cewa jinin haila na jisa ne dama kullu dima ɗahiratun illa sai guda biyu damun masfuh wa damul haid su ne duk jini ɗahiri ne sai jinin sai jini guda biyu shine jini bi wuka shine damun masfuh au daman masfuhan da Allah yake faɗa wato jini mai kwarara shine ma'ana masfuh shine ba wace yake cewa bi wuka wato wuka yake biyowa in aka sa wuka shaga sai biyo wuka kenan shine suke fassara shi da bi wuka shine jini mai kwarara damun masfuh to da kuma jinin haila ne najasa A sauran jini duba na sabu ne jinin rauni aka yi maka rauni ko kai tuntube ko greza yanka ka kowa jinin da ya fito nan dahiri ne ba na sabu ne ba da za ka yi sallah da shi a jikinka ba wuna bu na fata an fahimta saboda gashi nan kamar yadda Hassan Basri yake cewa kanu na fi jirahatihim indal qital kanu man a sahaba Hassan Basri yana cewa su sahabai sun kasance suna yin salloli da jinin raunin da suka samu a wurin yaƙi. wasu yaƙi tun da yaƙi akwai yanka harbin kibiya waye da sauransu za ga mutum ya yi jina-jina duka kama aka zo sallah kuma ba a wankiya sai a yi sallah haka nan suka yi kamar abdullahi dan mas'ud da abdullahi bin umar da zubair da sauransu in suka yi aikin fiɗa jinin da yake ragewa jikin naman dabba bayan an yanka ta to nan jinin dahiri ne saboda haka shi fawa ba sai ya wanke rigansa ba ko ya cire rigan fawa a zai iya yin sallah da shi haka ka gani suna yin sallah suka yi aikin fawa na raƙumi suka yi aikin nama in lokacin sallah suna tafiya su yi sallah saboda haka jinin haila da jinin biyu kasu ne kawai na jasa a cikin nau'in jin eh nifas yana hukuncin haila eh da eh, jasa ne sai eh, wanke shi biyu kan ne a yi mutlakan ne shi biyu kan da wanda ya taru a ƙasa da wanda ya fantsama eh kaga sai ka wanke shi eh don dama da Allah yake cewa kullu ajidu ma fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa maitatan aw daman masfuhan aw khinzirin fa innahu rijisun kaga duk sai hada su gaba daya ce rijis ai najis wayannan da aka faɗa kaga najis ne gaba daya an gane ko yawwa haza wadih sai ce thumma tusalli fi sannan ta yi salla a ciki a cikin rigan da wuri sai ta bi wannan hanyoyin na tsabtace rigan sannan ta yi salla da rigar muttafaqun alai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qalat khawlatu khawlatu bintu hakim ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in lam yadhhabi damu idan jinin bai tafi ba fa duk da wankin nan da aka yi an bi wannan ka'idojin an kankare shi an dirje shi an kuma wanke amma kuma ga alaman gurbi gurbin jinin a jikin riga yaya hukuncin wannan ƙala sai annabi ya ce ya fi kilma'u ruwan da kika yi amfani da shi wajen wankewan ya isan maki wala ya durruki tsaruhu gurbin sa ba zai cutar da ke ba inda kika bi ka'idar da aka ce kawai kika bi ko da akwai alamun jini jinin can can wani lokaci musamman wasu rigunan musamman irin kwatin ko abin nan zai ga baya fita sosai gaba daya to wannan babu komi tun da kimi amfani da ruwa kin bi hanyar da aka ce hanyoyin da aka ce anan sai ya ce akhrajahu tirmidhi wa sanaduhu da'ifun tirmidhi ya fitar da shi kuma sanadin sa da'ifi ne inji ibnu hajar malamai suka ce azu hadha hadith ila tirmidhi wahamun wahamun min awhami ibnu hajar to ka shi ibnu hajar shifta yayi shifta an san shifta ko shifta ya rinka yi kawai ana rubutawa shi bin hajar wannan littafin bulogun maram shifta yi wa dalibai da ka eh shi kenan za ka ana rubutawa <laughs> eh, hafiz ibn hajar kenan shi ne hafizun a idan <laughs> to amma sun ce danganta hadisin zuwa ga tirmizi yana daga cikin auham duk da wasu sun bi shi kamar mai subulu salam sharhin wannan shi ma ya bi shi ya ce a harjo turmuzi shi ma amma kuma a turmuzi babu hadisin a cikin sunan turmuzi shi yasa huwa wahamun alwaham bi ma'ana khata eh, lam yukhrij hadha alhadith imam turmuzi an gane ko to waye ya fitar da hadisin kenan abu dawuda ne shi ya fitar da wani hadisin haulatu bintu hakim kuma ibn hajar eh bintu yasar ne to ita ce ita ce yasar din ke ni ne na kure na ce haula to bintu yasar din ce to shi abu dawa da ya fitar da shi to a cikin haku ya ce ya eh, shi ne nake magana a yanzu sannan ya ce sanaduhu da ifun ko ya ce sanaduhu da ifun saboda saboda a fashi da yayi sanadin da suka ce da ifi ne saboda ruwayan wane ne abdullahi ibn wahab an abdullahi ibn lahi'a ibn lahi'a kun san dalilin kaga illar da suka dafa hadisin da shi shine ruwayan ibn wahab an ibn lahi'a kuma walaysa hadha sahih shi ibn lahi'a sa'a hifdhuhu fi akhir umrihi haddasa ta tabu ne a ƙarshen rayuwar shi shi ibn lahi'a innahu thiqa ba da ihi bane ba abdullahi ibn wahab thiqa thiqatun thabt sannan ibn lahi'a thiqa bal innama sa'a hifdhuhu fi akhiri umrihi min ajli ihtiraqin ihtaraqa an-nar maktabatahu shi ibn lahi'a wuta aka yi gobara aka yi gidan dole tafansa suka kone saboda a faja'a yuhaddithu an hibbihi yuhaddithu ahadithahu allazi rawa an hibbihi fa kana yukhti'u fihi sai rika yin kurakurai kasan wani lokaci dama ana samun ikhtilati ne idan musiba ta samu mutum kaga konewan irin musiba ce hankalin zai tashi zai karshen ta samu matsala ma ta abin nan tashi hankali musamman irinsa laburansa ya kone wani lokaci rashin lafiya ne wani lokaci tsufa shi zai sa mutum ya kurakure wajen riwaya to amma akwai waɗansu malamai da su malamai ce suka ce idan su ne suka yi riwaya daga abdullahi ibn lahi'a daga ibn lahi'a to hadisun sahihi ne da li'annahum rawaw anhu qabla al wa minhum abdullahi ibn wahab to kaga kenan a kalli mujarrad cewa abdullahi bin wahab an ibn lahi'a don an kalli ibn lahi'a sayyul hifzi wa huwa muhtalat shikenan sai a ce hadisi da ifi kaga wannan la la yahsun hada shi yasa malamai da dama suka zo kamar malam albani yayi wannan magana ka gani kamar da sauran malamai da dama irin su shu'aib arnaud da sauran manyan malaman hadisi sun yi magana akan wannan hadisi sun ce hadisi ne hasanun لأن عبد الله بن وهب روى هذا الحديث بالذات هذا الحديث الذي نحن في صدد كلام عليه روى عن ابن لهيئة هذا الحديث قبل اختلاطه so إذا كان روايته قبل الاختلاط فالحديث صحيح ما في إشكال وما إذا كان بعد الاختلاط فهذا حديث مردود na fata an fahimta حديثي حسن وهو كلام الأرجح الراجح من الكلام هو حديث حسن حديث ضعيف با انغاني هو والله اعلم